أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء ينقوى مع سسور علم أديد ون اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na biyu kamar yadda muka yi muku alƙawari za mu ci gaba a cikin littafin sahihu ibn kathir malam yace bismillahir rahman rahim suratul fatihati yuqalu laha ana ce ma wannan sura al-fatihatu ay fatihatu al-kitab wato ana ce mata fatihatul kitab khattan wajen rubutu wa biha saboda da ita ne tuftatahul qira'atu da ita ake bude karatu fi salawati a cikin salloli wa yuqalu laha aidan ana ce mata ummul kitab wal littafi ko asalin littafi inda jamhur a wajen mafi yawancin malamin. an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ummul qur'ani ita ce asalin alqur'ani wa ummul kitab ita ce asalin littafin wasabu'ul masani ita ce ayoyi bakwai da ake maimaitawa sannan wal al azim ragowar ya zamanta shi shine alkur'ani mai girma wa yuqalu laha ana ce mata alhamdu ana ce mata suratul fatihati ana ce mata alhamdu wa yuqalu laha ana ce mata assalatu da li an ar saboda fadin da annabi dangane da ubangijinsa a hadisul ya yace Allah ya ce qasamtu salata na raba sallah baini wa baina abdi ne tsakanin tsakanina da bawana gida biyu wali abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da zai roƙe ni fa idan qala al-abdu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah sai Allah yake hamidani abdi bawana na yayi bani wa yuqalu laha ana ce mata ash-shifa'u waraka wa yuqalu laha ana ce mata ar-ruqya suratul ruqya kaga suratul fatiha eh ummul qur'an ummul kitab sab'ul masani سورة الحمد سورة الصلاة سورة الشفاء سورة الرقية لحديث أبي سعيد نقول لي في الصحيح حين رقى بها الرجل لوكسن سندا وتحين رقى بها الرجل السليمة إيه؟ لحديث أبي سعيد القدري في الصحيح حين رقى بها الرجل لوك سندا wani mutum yi ma wani as-salima ya kubuta faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam sai annabi da aka zo ya ce wa ma yudrika annaha ruqyatun ne ya sanar da kai cewa ita sura ce da ake yin addu'a mutum ya warke wa hiya makkiyatun wannan surar makkiya ce da qaulin lahi ta'ala wa laqad atina ka sab'an mun baka bakwai min al na ayoyin da ake maimaitawa wallahu ta'ala a'lamu Allah shine mafi sani wa inna maktalafu malamai sun ƙara wa juna ilimi ne fil basmalati a cikin basmala hal wai shin ita bismillahir rahmanir rahim hiya ayatun mustaqillatun min awwaliha shin aya ce mai cin gashin kanta a farkon sura aw ba'du ayatin ko ko sashin aya ne aw la tu'addu min awwaliha bil kulliya ko ba za a kirga basmala cewa wato farkon aya ce a cikin suratul fatiha ba ala salasati aqwalin akan maganganu uku kamar sai a ci kamar yadda zai zo ta qariru ha tabbatar da wannan fi mawdu'ihi a wajensa insha Allah ta'ala wa bihi da Allah ne kadai astiqatu muke amincewa قال البخاري الإمام البخاري فدا في أول كتاب التفسير أفركم كتاب tafsir. ko a ya kamata abin duk da ya kawo makaranta shi sahihun da at-tirmidhi hadisi mai lamba ta 324 walasuhu alhamdulillah ummul qur'an lafazin hadisin annabi ya ce alhamdulillah ita ce asalin alqur'ani wa ummul kitab wa sab'ul masani wa da al bukari mai lamba ta 4704 ولفظه أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن الأن وهذا وذاك من حديث أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك yake cewa a usummiyat ummul qur'an an ambaci fatiha aka ce mata ummul kitab ne li'annahu yubda'u bi kitabatiha domin da shi ita ce ake fara rubuta alkur'ani fil masahif a cikin fallayen takardu ko a cikin alkur'ani din wa yabda'u ana farawa bi qira'atiha da karatun tafis salati a sallah Waƙila wasu malamai suka ce inna ma miyar bi zalika darruju ma'ani alkur'an an ce mata ummul qur'ani ne ko ummul kitabi saboda komawar ma'anonin alkur'ani kullihi ga baki ɗayansa idan ma ta don manatku zuwa ga abin da suratul fatiha ta kunsa da haka dukkan maƙasidu na alƙur'ani shine bauta ma Allah shi shi kaɗai kar a hada shi da kowa to in ka gama kaf duk abin da ƙur'anin ikonsa to zai koma ne karkashin iyaka na abu da iyaka na sayo. ƙala ibnu jaririn ibnu jaririn ya faɗa yace wal arabu su larabawa ta san mi kulla jami'in suna kiran duk wani abu da ya tattaro wani abu amran kulla jami'in amran dukkan wanda ya tattaro wani abu suna ce masa amran au muƙaddiman lil ko kuma ina ganin wal arabu tusamma kulla jami'in amran ko umman wal'arabu larabawa ta san mai kulla jami'in suna ce ma kowane duk abin da ya tattaro amuran wani al'amari au muƙaddiman ko kuma ya zamanto shine ne li al'amarin ga wani al'amari idan kanat lahu tawabi'un idan ya kasance akwai mai bi tatba'uhu wanda take ban sa huwa laha imamun jami'i sukan ce wannan abin wato shugaba wanda ya tattaro, suna ce masa mai umman uwa fataƙulu liljil dati sai larabawa take ciwo ga fata allati tajma'u dimaga wacce take tattaro ƙwaƙwalwa sai ta ce mata mai umar ra'asi a kalankin ƙala ya ce wasu mai makkatu an kira makka aka ce mata umar ƙura ko umar ƙura litaƙaddumi ha saboda gabatuwarta a mama gaban jami'i ha gabaki ɗayanta wa jami'i ha da kuma taro wadda ta yi masu yaha wacce ba ita ba wa yuqalu laha idan ana ce mata al-fatihatu fatiha li annaha domin ita ce fatuftahu biha al-qira'atu ake buɗe karatu da ita wa ftatahat as-salatu biha kitabat al-musaf lil imam kuma da ita ne sabai suka buɗe rubuta musaf imam shine qur'anin da sai na usman ya umaru wa sahha ya inganta tasmiyatuha ambatan sunayenta bisaba'il masani da ayoyi guda bakwai wanda ake maimaita qalu sun ce li'annaha tusanna domin ana maimaita ta fi salata a cikin sallah wa tuqra'u fi kulli raka'atin ana karanta ta a cikin kowace raka wa in kana lil masani ma'anan 'akar? ko da ke kalmar masani tana da wata ma'ana ta daban gaira hada wanda ba wannan ba kamar su yi a ci bayanuhu kamar yadda bayanansa zai zo fi maudu'ihi a wadansa insha Allah ta'ala ذكر ما ورد أنبتنا أبن إذو في فضل الفاتحة أتكم فالفاتحة عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن المؤلى قال يكي كنت أصلي ناكسا شئنا صلى فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي كراني فلم أجبه سيبا أنسى مسبا حتى صليت حسير نقم صلى فأتيته سنذ وجن النبي فقال سي النبي يتي مسبا ma ka an ne mai hana ka kake zuwa lokacin da na kira ka Ƙala sai ya ce ƙultu sai na ce ya in ne kuntu usalli lokacin da ka kira na sallah nake ba Ƙala sai annabi ce, alam ya yaqul lahu ta'ala ashe ba ka ji Allah ya ce ya yi ayyuhal na amanu stajibu lillahi ku karɓa kiran Allah wa rasulu da annabi ba iza da akum idan suka kira ku limayu hukum ga abin da zai raya ku Sun maƙala sannan sai ya ce. la'u'allimannaka wallahi sai na sanar da kai a adama suratin mafi girman sura fil a cikin Alƙur'ani. ƙabla an kuruja min almasjid gabanin ka fita daga wannan masallacin ƙala sai yace fa aka da yadi sai annabi ya kama hannu falamma arada an yakhruja lokacin da annabi ya nufin ya fita min almasjid daga masallaci qultu sai na ce. ya rasulullahi ya rasulullah innaka qulta kai innan fakati la naka wallahi sai na sanar da kai a'azama suratun fil qur'ani mafi girman sura a cikin alqur'ani qala sai ce na'am eh alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani ita ce ayoyi guda bakwai da ake maimaita wal qur'anul azim da Alƙur'ani mai girma allazi utituhu wanda aka bani shi sannan ya tabbata an ubayi bin ka'abin ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce ma Allah bai saukar ba fit taurata a cikin attaura wala fil Injiri ko a cikin injila misla ummil qur'ani kwatankwacin wato ummil ƙur'an. wa hiya sab'ul ita ce ayi bakwai da ake maimaita wa hiya ita rabo ce ita ce wacce aka raba ta baini wa baina abdi sufaini tsakanin Allah da bawa gida biyu wasu dallo bi hadal hadisi malamai sun tafa hujja da wannan hadisin wa misalihi da kuma ire-iren wannan hadisin ala fadu liba adal ayati kan fifituwan sashen wasu ayoyi wasu suwari da kuma surori ala ba'adin akan sashi kama huwal mahakiyu kamar yadda shi ne abinda aka roto an kafirin min ulama akan da yawa daga cikin malamai wa zahaba ta'ifatun ukura wata jama'a ta tafi ila annahu cewa la yatafad la tafadul fi zalika babu fifiko cikin zancen Allah tsakanin wani da wani li'annal jami'a domin gabaki daya kalamullahi zancen Allah ne wali Allah yuhimal tafdilu saboda kafi fifitawan ya kawo ɗimuwan na ƙasar mufaddala alaihi tawewin wanda aka ce an fi shi falala ɗin wayan kanar jami'u ko da yake duka baki ɗaya fadilan mai falala ne amma dole ba yadda za a yi dole a yadda abinda Allah kuma ya ɗauka da kansa ya ce wani ya fi wani ko da zancensa ne dole a ɗauke shi haka tare da duk kuma zancen Allah yana da falala ɗin wani abi sa'id na kudiri kala yake cewa kunna fi masirin lana mun kasance cikin wata tafiya gare mu fanazalat fanazalna sai muka sauka wani guri faja'at jariyatun sai wata yarinya ta zo faqalat sai take cewa inna da hayy salimun lallai shugaban waccan kabilar yana neman a kubutar da shi wa inna nafarana guyyabun kuma jama'ar mu basa nan fa hal minkum min raqin dan Allah cikinku ku akwai wanda ya iya tofi fa ba a harajulin sai wani mutum ya miƙe tare ita ma kunna na bunuhu bi ruqyatin na bunuhu bi ruqyatin mu ba mu san shi yana yin ruqa ba farqahu fa bara'a da yaje sai ya masa ruqa sai ya warke wannan hanyar mm. ko ya eh, shi ne inda da hayi salimu shugaban waccan kabila matsala ta same shi yana neman ya ya kubuta salim makon na na bunuhu bi ruqyatin mu ba mu san shi ba da ruƙa ba mu wakilta shi dan ya je ruƙa ba fadaqahu sai dai ruqan fa bara sai ya warki fa amara lahu bi 30 shatin sai ya ce a bashi akuya guda talatin wasaƙana labanan ya shayar da muno ne shi wannan mutum falan ma a lokacin da ya dawo kulna da sai muka ce masa a kunta tuhu suna ruƙuyatan shin dama ka iya rukuya ne a kunta tarki ko dama kana yin ruƙon ne kada sai ce ma ƙaitu illa bi umbil kitabi wallahi ba komai ne ba kawai fatiha na karanta ya warke kulna sai muka ce la tuhaddisu shay'an hatta na atiya to yanzu nan dabbobin kada a komai da su har sai mun ji aw nas'ala rasulullahi ko mu tambaye annabi falamma madina ta lokacin da suka kusanci garin madina zakarnahu linnabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ambaci wannan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faƙala sai annabi ya ce wa ma kana yudirihi annaha ruqyatun waye sanar da shi ta wannan ayar wannan surar duka ce in an karanta mutum wani abu sai shi shi yana warkewa sai ya ce uqsimu ku raba wa adribu li bi sahibin nima ku kawo min na raba wani ibn abbas qala yace ma rasulullahi wata rana annabi wa inda hu jibrilu a wajensa akwai mala'ika jibrilu istami'a naqidan fawqahu far istami'a sai iji naqidan fawqahu wani sauti samansa farafa'a jibrilu basarahu ila samai sai annabi sai jibrilu daga idansa zuwa sama da haka da daga idansa zuwa sama sai ya ce a wannan lokacin haza babu futiha qad futiha min as-sama'i wannan kofa ce da kaji wannan karan an bude daga sama ba futiha qad ba a taba bude ta ba kafin wannan lokacin qala sai ce fa nazala minhu malakun sai wani mala'ika isa ko daga sama fa ata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wajen annabi fa qala sai ce abashir bi nurayn ku bishara da haske guda biyu tuhuma wanda aka ba ku lam yu'tahuma biyun qablaka wanda ba a taba ba wani annabi ba kafin kai shi yace fatihatul kitab fatiha wa kawatimu suratul baqara ta suratul baqara karshen lam taqra harfun minhuma ba za ka karanta wani harafi daga cikin su ba illa uti illa uti tuhu Allah ya ce ba za ka karanta wani harafi daga cikin su ba kana neman wani abu illa uti tuhu face sai an ba mutum Wahaza, hada labdun nasa'i wa lil muslim nahwi wannan lafazi ne na nasa'i akwai kuma a cikin muslim kwatankwacin wannan hadisun akan rawahu muslim bi sanadihi ila abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam annabi ya ce man salla wato salatan duk mutumin da yi salla lam ya qara fiha bi ummul qur'an wato bai karanta ummul qur'ana wa fatiha ko to fa hiya khidad salasa wannan sallar tashi yankakkiya ce shine gairu tam ba ta cika ba fa qila li abi hurairah inna kunna inna nakunu mu mukan kasance khalfal imam bayan liman fa qala sai ce ikra biha fi nafsika ka karanta a cikin ranka fa inni sami'tu rasulullahi yaqulu domin ni naji annabi yana cewa qala allah Allah ya ce ta salata ni. wa baina abdi nisfain na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu wali abdi bawa na yana da masu alam abinda zai roƙe ni fa idza qala abdu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin qala allah ta'ala fi allah da ni abdi bawa na yayibe ni wa idza qala idan bawa yace arrahmanir rahim qala allah fi allah yace asna alayya abdi bawa na yabo garin fa'ida ƙala idan bawa ya ce maliki yau middini ƙala sai Allah ya ce majjada ni abdi bawa na ya girmama ni wa ƙala marratan wani lokaci Allah sai ce fawwadda ilayya amri bawa na ya mayar da al'amari zuwa gare ni fa'ida ƙala idan ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ƙala sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wannan shi abin da ke tsakanina da bawa na wali abdi ma sa'ala to bawa na yana da abin da zai roƙe ni yanzu fa idza qala in yace ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiti siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda Allah kai ni'ima gare su gairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wala dalin ba kuma batattu ba qala Allah sai Allah yace hadali abdi wannan gabawa na ne hada li abdi wannan ga bawa na ne wali abdi ma sa'ala sannan da abin da bawa na iroke ne zan bashi alkalamu alama ya ta'allaku zancen da yake da alaka bi hadal hadisi ga wannan hadisin mimma ya su bil fatihati wanda yake banci suratul fatiha min wujuhin ta bangarori da dama shi yasa zaka ga su mazhabar shafi'iyya sun dauka cewa idan liman yana karatu kowa sai ya karanta fatiha kaga in ka yi wani masallaci ka ga liman yana kara amma ka ga koshi abu huraira ai cewa yi ikira abin hafi suka ka karanta a cikin ranka in ya zamanto kuma liman yana karatu kowa zai dan ya dan fito da shi a gane yana karatu a to masallacin ya zama ba na natsuwa a ciki Ana ahaduha ɗaya daga ciki annahu qad utlika fihi an itlaqi an saki lafzus salati lafazin sallah wal muradu bihi al amma lafazin sallah ne amma abin da ake nufi shine wa qira'a kan qasamtu salata baini wa baina abdi wa nasfayn sannan as-salatu abin da ake nufi da shine al qira'a ka qawlihi ta'ala wala tajhar bi salatika karka bayyana sallaka wala tukhafit biha sannan kada ka boye ta wabtaji baina zalika sabila a gani ka nemi tsaka tsaki a tsakanin wannan Ya ka ganin wajen an yi itilaƙin sallah amma ana nufin alƙira ko kuwa ai bi a cika da ƙira'ar ka kama fi kama Ja a musarrahan kamar yadda ya zo an fito da shi fili bihi da shi fili. hadisi a ibn abbas wa haka za qala fi hadha hadisi qasamtu as-salata bayni wa bayna ad-din kaga fanis ku hali rabin tana wani wani rabin ta li abdi ga bawa na ne wali abdi masu ala kuma duk abin da bawa na zai roƙe ni zan amsa masa sun bayyana sannan i bayanin tafsila hadhihi al-qisma wato rarraba wa'annan kasakashan fi qira'atil fatiha a cikin karatun fatiha fadalla sai nuni ala azamatil qira'ati akan girman karatu fatiha fi salati a cikin sallah Wa'annaha, ita fatiha min akbari arkaniha tana daga cikin mafi girman rukunnan sallah idza utliqatil ibadatu idan aka yi itlaqin ibada wa urida biha juz'un aka yi nufi wani yanki wahidun dai min ha daga ita wa huwa alqira'a shine karatu ko kuwa kama utliqa lafzul qira'a kamar yadda aka yi itlaqin lafzul qira'a kaga wani bangare aka aka itlaqin ibada amma ana nufin wani yanki nawa na ibada wannan yana nuna maka girman abin da aka yi kamar yadda aka yi itlaqin lafazin qira'a amma wal muradu bihi as-sala fi qawlihi wa qur'an al-fajr ka gani inna qur'an al-fajr min nan kace da qur'anin al-fajr a nan sallah a fajr ake nufi kaga nan an yi itlaqin qira'a ana nufin sallah inna qur'an al-fajr sallar al-fajr kana mashhuda ya kasance abin halatta dan mala'iku na zuwa wal muradu salati al-fajr kama jaa musarrahan bihi fi sahihayn annahu yadda al'amarin yake shahadu hal mala'ikatul layl mala'ikun da ke aikin dare suna halatta ta mala'ikatun nahari da mala'ikun wani fadalla hada kulluhu sai wannan ya nuni gaba kire ala annahu la budda min al-qira'ati dole ne fi salati a cikin sallahu ittifaqun min ulamai wannan an yi ittifaqi a wajen malami al ala tafsirin al-isti'azati sai zance akan abin da ya shafi neman tsari wa hakamiha da kuma hukunce hukuncin ita basmala a isti'aza din tunda bai yi ba kuma farko kaga abin da ya kamata ya fara da shi kenan sabanin al-imam al shi shi tafsirin isti'azan ya fara sannan ya zo ya ce akwai masail wajen guda ishirin a ciki kuma sai da fitar da masail ɗin sannan ya zo ya basmala sannan ya shiga cikin fatiha ƙalallahu ta'ala Allah ya khudil afwa ka riƙe afuwa wa amuru bil urfi sannan ka yi riko da abu mai kyau wa wa a'ridi anil jahili ne sannan ka kawar da kai dangane da jahilai wa in ma yin zagan da mina na nasgun idan mai fusga ya fusge ka daga shaitan fasta isbillahi ka nemi tsarin Allah innahu shi Allah sami'un mai ji ne alimun masani wa qala ta'ala Allah ya ƙara cewa idfa billati ka tunkuɗe da abin nan da yake hiya ahsanu idfa ka tunkuɗe billati hiya ahsanu da abin nan da yake shine mafi kyau ka tunkuɗe mai asayi'at mara kyau Allah ya ce na hana mu din nan a'lamu mu ne mafi sanin bima yasifun abinda suke siffantawa ba akan kamala kyau ko abinda suke siffantawa akan Allah wa qur rabbi ce Allah ina neman tsari ka qur rabbi ce Allah a'udhu bika ina neman tsari dake min hamazati shayatin daga zunguran nan na shaytanin wa a'udhu bika Allah ina neman tsari da kai an yi haduhun kada ma shaydanu su halattu inda nake waƙala ta'ala Allah ta'ala ya ƙara cewa idfa abillati a ahsan ka kuɗi da abin nan da yake shine mafi kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu sai wanda yake tsakanin kai da shi akwai adawatun kiyayya sai dawo idan maka annahu kai ka ce shi waliyun hamim yana daga cikin manya-manyan wato masoya waliyun hamim haka ga za mu zo karatun mukama ya ga ya kawo kalmomin nan guda biyu a jere a mukama ta hudu ɗaya hamim tana nufin ruwan zafi ka da hamim ɗaya hamim tana nufin babban masoyi a gani wa mayu laqaha ba wanda zai haɗu da sakamakon nan illal na sabaru so inda suka yi hakuri wa mayu laqaha ba wanda zai iya haɗuwa da wannan illa zo hazin azin sai ma abuta rabo babba wayan ma yin zagan naka mina mini nazgun wayan ma zagan naka nazgun idan mai fuska ifis ya ka mini shaytan daga shaitan fasta'iz billahi to ka nemi tsari Allah innahu huwas sami'u shi Allah shine mai ji masani kaga can haka ya yace innahu sami'un alim dan yace innahu huwa sami'ul alim kan ya kawo shi na kira nan ya kawo shi ma'arifa fa hadhihi nan. salasu ayati ayoyi ne guda uku wanda waccan ta farko kaga yace innahu wa imma yazagannaka min ash-shaytan nazgun fasta'iz billahi nan haka ya ce wato wa rabbi a uzu bika min hamazati shiyan wa uzu bika rabbi an yi hadurun nan ma haka ya ce wa ma yi zagan na kamar shaitan nazgun fasta izbillah inna huwa sami'ul alim sai ce fa hadhihi salasu ayatin wayannan ayoyi ne guda uku ko sai ya ce me sai ce laisa lahunna rabi'atun ba su da na hudu fi ma'anaha a cikin ma'anar irin waɗannan ayoyi wa huwa shine annallaha ta'ala Allah ya yi umarni bi musana'atil adu an gani in an ce musana'a da iya mu'amala da maki mun karanta kalmar mudarati da ya koshi da iya mu'amala cikin mukama katana haka akan ce sana'ahu shine iza darahu ne zama to ka iya gudanar da abubuwa akan ce sana a hushi ne idan la tafahu idan ya tausasa masa akan ce sana a hushi ne idan rafaqahu shi ma in ya tausasa masa sannan akan ce sana a hushi ne idan kada'ahu anhu idan ya yaudare shi sannan azhara lahu khilafa ma yudmir ka bayyana wa mutum saɓanin abin da ka ɓoye a zuciyarka shi ma ana ce masa sana'ahu hmm. al'adu wal ihsan da kyautatawa ilaihi zuwa gare shi liyaruddahu anhu tab'uhu at-tayyib al-aslu saboda ya dawo da shi tab'uhu dabi'ar mutum at-tayyib mai dadi al-aslu na asali to liyaruddahu anhu dan ya dawo da shi daga aiki mara kyau idan mutum yana maka mu'amala mara kyau in kai masa mu'amala mai kyau kaga ya dawo to wannan yana nuna cewa matsala ya samu amma asalin ɗabi'arsa mai kyau ce ka lura ta kowa inda su kuma lokacin da kake wa mutum alheri lokacin yake ƙara kangare maka to wanda kaga yana maka mummunan abu kai kana masa kyakkyawa lokacin yake ƙara kangare maka da rashin mutunci to wannan yana nuna cewa asalin ɗabi'a saba mai kyau bace shine ilal muwalati zuwa ga jibinta wal musafati da kuma ainihin wato tsantsan yan uwantaka wa amuru sannan Allah ya umarni bil isti'azati bihi da ka nemi tsari da shi min al daga maki ash-shaytan shaytan la mahalata wanda babu makawa yayin da la yaqbalu musana'atan shi shaytan ba zai karɓi duk wani kyakkyawar mu'amalar ka ba wala isanan ko isani wala yambagi ko wala yabtage gaira halaki bin adam shi shaytan bai neman wani abu in ba halakar ɗan adam ba li adawati saboda tsananin kiyayya wa bainahu wa bain abihi adam min qablu wacce ta faru tsakanin shi da baban katin kafin wannan lokacin kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adamu la yaftidannakum kuma shaytanu kada ku bar shaytan ifitine ku kama akhraja abuwaykum kuma yadda ya fitar da iyayenku min aljannati daga aljanna ka lura to mutane su wajen mu'amala sun suna maka abu mara kyau to yi musu mu'amala mai kyau shi ke sa ka dawo da su daga abu mara kyau zuwa abu mai kyau amma an kaga mutum ya dawo daga abu mara kyau zuwa mai kyau to wannan yana nuna maka asalin ɗabi'arsa tana da kyau matsala ya samu amma ko wanda za ka ga lokacin da yake kangare maka kana masa alheri sai ka ƙara kangare maka yake to wannan yana nuna cewa asalin ɗabi'arsa ba mai kyau ba ce to shine wancan ayan te magana idfa abillati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun sai ka ga ya dawo yana babban masoyi wannan adawar matsala ya samu ɗabi'arsa tana da kyau in ka ga ya dawo amma in kai wa mutum alheri kai masa kai masa ka ga ya ci gaba da rikici da kai ya ƙara kan gari to wannan yana nuna asalin ɗabi'arsa ta riga ta lalace ne wa qala Allah ta'ala Allah ya ƙara ta inna shaytanu lakum aduwwun lalle shi dan gare ku maki ne fattakhiruhu aduwa kuma ku rike shi maki inna ma ya da hizbahu kawai shi dan yana kiran jama'a saneli ya kunu dan su kasance min ashabis sa'ir daga cikin ma'abuta wuta sa'ir sannan wa qala Allah ya faɗa yace afatattakhirunahu inda za ku rike shi dan wa zurriyatahu da zuriyarsa awliya a matsayin wanda za su jibinci al'amarin ku min duni ku kyale ni wahum lakum adu bayan su gare ku makiya ne Allah ya ce bisa da zalimi na badalatar da abin da azzalimi suka canza wa kada aka sama lilwalidi shi shedan ya rantsuwa ga mahaifi shine adam annahu la laminin nasihi na cewa sanda ya zo yana so ya batar da shi a zuwa masa ya yana cikin masu nafiya wa kadaba i ƙarya fa kaifa mu'amalatuhu lana inda zai je samu annabi adamu isa riga ya zo yi masa wannan abin kira mu'amalarsa sadamu mu wa ƙala ya faɗa ya ce fabi ka na rantse da buwayaka la uguyannahum ajma'in wallahi sai na hallakar da su ga baki ɗaya. illa ibadaka sai bayan ka minhum daga cikinsu su na masu ikhlasi innahu laysa lahu sultanun shi shi ɗan kan ba shi da wani ƙarfi alallazi na amalu wa sali hati ko alallazi na amanu a wanda suka yi imani saboda wa ala rabbihim tawakkalu a ubangijinsu suke dogara inna ma sultanuhu kawai samun damarsa alallazi ne ya tawallaunahu akan waɗanda suke jibinta sane wa ala wallazi na hun bi rabbihi wallazi na hun bihi mushrikun da waɗanda suke kuma suna ainihin wato tarayya da shi ƙalar ta'ifatun min alqurra'i wata jama'a daga cikin makaranta alqur'ani sun faɗa wa gairuhum da wasansu ya ta'awwazu mutum yakan nemi tsari ne ba Allah kira bayan ka gama karatu wa tamadu suka dogara ala zahiri siyaqil aya akan zahirin mi siyaqin aya ولدفع الإجاب da فراغ ibadati, don kuma tun kuɗe jiji da kai bayan mutum ya gama karatu sai suka ce isti'aza ana yin ta ne idan an gama karatu sai yace wal mashhur alladhi al-jamhur amma abin da ya shahara wanda jamhur suke kansa anna istiaza ta ita isti'aza inna ma takunu tana kasancewa ne qabla tilawa gabanin karatu lidaf'i wasawis dan tunkuɗe ko kwanto fiha a cikin karatun wa ma'anar aya inda da ka su ma'anar aya a wajen jamhuru fa'iza ƙara'atul ƙur'ana فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي اذا اردت القراءه اذا كان في كراتو كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اذا كنت تشبوا بصلاك وانك فسكوتنك وأيديكم لحنك أي إذا أردتم القيامة إذا كن من كنت أيوة لك كاغا ان kawo شي da sigan madi ne amma da ma'anan mudari to da da dama wannan yin halatta a larabci wa min fawaid al-isti'aza daga cikin fa'idojin neman tsari ma da karahu Suleiman bin Suradin Suleiman bin Suradin kale yake cewa istabbar rajulani wasu mutane sun yi zage-zage inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen annabi yace wa nahnu indahu julusun mu muna zauna a wajen annabi fa'ahaduhuma yasubbu ɗaya yana zagin sahibuhu abokinsa mukdaban yana mai fushi qadihi marra wa fuskarsa tayi ja fa qala annabi sai annabi yace inni la a'lamu kalimatan wallahi na san wata kalma law da a ci ya faɗe ta la zahaba anhu ma yajiduhu da abinda da yake ji na damuwa ya tafi law qala a'udhu billahi minash rajim da san da ɗayan ya faɗi magana shi ya ce uzu billahi mina shaidanar da shi kenan faƙalun da rajuli alata su ma'uma ya ƙulu rasulullahi suka ce ma ɗayan suka ce mutum ba ka jan abin da annabi yake faɗa ƙala in ni lasu mai majalun ina ji mana amma ni ba mahaukaci ba ne wa min lata'ifi yana daga cikin lata'ifi idan an ce lata'if ita ce kalmar da take wato take tausasa zuciya to yana daga cikin latsa'i ko nuktatul latifa mustalhama wato wani yanki na wata kalma tattausa wacce take da daɗi sannan to haddisu wato fin nafsi in shirahan wacce take sa kirjin ɗan adam i buɗe annaha taharatul lil fam wato ita isti'aza tsarki ne ga baki mimma kana ya ta'attahu ga abin da ɗan adam yake aikatawa min na lagawi warraf da maganganun da suke da alaƙa da batsa wata tsayyibu lahu wata tsayyibun lahu sannan tsarki da gare shi wata hayyu'un sannan wannan kalma ita ce take yin shiri wata kalamin lahi don karanta maganan Allah wayar isti'anatin billahi da haka neman taimako ne da Allah wa a kira lahu da kuma tabbatarwa da Allah bai qudrati cewa Allah yana da cikakken iko walil abdi bi da'fi shi kuma bawa lokacin da zai ce a'udhu billahi ya tabbatarwa da kansa rauni wal ajzi da gajiya ummu qawmati hadal adu dangane da fundona fito da wannan maki al-mubin mabayyani sannan al-batini wanda yake boye alladhi la yaqdiru alaman ihi wa daf'ihi makiyin da yake boye ba wanda yake da iko wajen tunkuɗe shi Illallahu Allahu alladhi khalaqahu sai Allah da ya halice shi ka lura dukkan abokin gaba da za ku rikici da shi kana kallon shi gashi ya shirya yana kallon ka to rikicin yana da sauki amma abokin gaban da shi yake ganin ka kai baka ganin shi to rikicin yana da wahala to wannan makiyin na ɓoye wanda shi yake ganin ka kai ba ka ganin shi to sanda zai taso ma in ba allan da ifi karfin shi ba akwai abin da ba za ka yi tunkuɗe shi sai yake cewa wala ya ƙabalu sannan shi bai karɓar na atan wai wata kyakkyawar mu'amala wala ya dara sannan ba a yi masa wato mu'amalar ma bil isani ta hanyar kyautatawa bi khilafil adu sabanin maki min nau'il insani nau'in dan adam kama dallat ala zalika ayatun kama yadda ayoyi suka nuna min alqur'ani na alqur'ani fi salasin min almasani cikin wurare guda uku da suka maimaitu wa qad qala ta'ala Allah ya ce inna ibadi bayina laysa laka alaihim sultanan baka da wata hujja akan su wa kafa bi rabbika wakila kuma ya isu ubangidanka ya zama shine wakili wa qad nazalatil mala'ikatu mala'iku sun sauka limaqatalatil aduwil bashari dan yakar dan adam maki faman qatalahu al adu az-zahiri al wanda maki na bayyana dan adam ya kashe shi to shahidan ai shahidi ne amma wa man qatalahu al adu wanda makiyin boye shi dan ya kashe shi to kana dalidan ai korare ne daga rahmar Allah wa man galabahu al-adu duk wanda makiyi na bayyane irin jaye shi kana ma'ajurin ai lada za a bashi a wajen Allah wa man qaharahu al-adu duk wanda makiyi na bay na boye ijarin jaye shi al-batini na boye kana maftunan ai fitinanne ne ai ko aw mawzuran ko abin ba zunubi ne walamma kana shaytan lokacin da ya zama shaytan jaral insana yana ganin mutumin haisula haisu la yarahu ta inda shi mutum bai ganin insan shi din to ista'aza minhu billazi yarahu to ya nemi tsarin da Allah da shi yake ganin shi wala yarahu shaytan shi kuma shaytan bai ganin Allah ko kuwa faslun wani fasali wal isti'azatu idan an ce isti'aza hiya lilja'u ila Allah ta'ala shine labewa zuwa ga Allah wal iltisaqu da kuma liƙewa bi janabihi da sasannin Allah ɗin min kulli zi min kulli min shaddi kulli zi daga dukkan wani ma'abotin shari wal iyazatu takunu li daf'i shari? ana neman tsari don da shari. sannan wal liyazu sannan labewa yana kasancewa talabijin talabi jalbil khairi dan جنيو alheri كما qala mutanabbi كما yadda mutanabbi yake فدا ya ce ya man aluzu bihi fi ma u'ammiluhu wa man a'uzu bihi mimma uhadiruhu la yajburu nasu azman an takasiruhu wa la yahiduna azman an tajabiruhu ya ce ya man aluzu ya wanda nake labewa bihi da shi fi ma u'ammiluhu cikin banda nake burin samun sa wa man a'uzu bihi da wanda nake neman tsare da shi mimma uhadiruhu cikin abin da nake taka dan da shi la yajburu nasu mutane ba za su iya ɗaura azumin ƙashin da an ta ka Allah ka karya shi ba sannan walaye hiduna ba za su iya karya azumin ƙashin da an ta jabiru ka Allah ka ta shi ba wa ma'ana a uzu billahi mina shaitanar ai astajiru ina neman kariya bi janabillahi da sasannan Allah mina shaitanar rajim daga shaitan wanda aka kore shi daga rahamar Allah an yi durra ne kada ya cutar da ni fi dini a addini au duniyaya ko a duniyata au ya da ni ko taushe ni an fi'ili dangane da aikin ma umartu bihi abinda aka umarce ni da shi au ya hussani ko kuma ya zabarar da ni ala fi'ili akan aikin ma nuhitu an abinda aka hana ni akan shi fa inna shaytana domin shi shaydan da kake ganin sa la kufuhu anil insani ba wanda yake ya kame shi daga mutum illallahu sai Allah da ya halice shi wali hada saboda wannan ne amara Allah ta'ala Allah yi umarci bi musana ake shaytani shi shedan ayi masa wato bi wali hada amara ta'ala bi musana ake shaytani al-insi shi shedanan mutum ayi mu'amala da shi wa mudaratihi da kuma yin kyakkyawar gudanarwa bi isda'il jamili ta hanyar kwarara masa abin da yake mai kyau ilaihi zuwa gare shi ya rudda hu saboda ɗabi'ansa ya dawo da shi amma huwa fihi min al'aza ya bar abin da yake kai na cutar da mutane wa amara bil isti'azati yani ya umarci a nemi tsari bihi da shi bihi da shi Allah din min shaytanil jinni daga shaytanin aljinni da annahu la yaqbalu rishwan domin shi shedanin aljanna bai karɓar cin hanci wala yu'assiru fihi Jamilu? sannan wai kai masa kyakkyawan abu ai shi bai masa tasiri da annahu shiriru bitabi domin dama abu ne wato wanda yake na shari'a ɗabi'ance wala ya kufu anka illan da zai kalakahu ba wanda zai iya kame shi daga barin cutar da kai sai Allah da ya halicce shi da haka wa hadal ma'ana fi salati ayatin wa'annan ma'anonin a cikin ayoyi guda uku min alqur'ani yana daga cikin alqur'ani la a'lamu lahunna rabi'atan tuni ban san na hudu ba a madadin wa'annan ayo. qawluhu ta'ala fil a'raf fadin Allah cikin suratul a'raf da yake khudhil afwa wa amuru bil urfi ka riƙe afuwa kai umarni da abu mai kyau wa a'rid anil jahilina fa hada mimma yata'allaq wannan yana da alaƙa ne bi mu'amalatil ada da mu'amala da makiya min bashar na mutane sun makala sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa amma yin zagan naka min shaitani nasgun idan aka samu wani fusga daga shaidan fasta'id billahi innahu huwa samiul alim wa qala ta'ala fi surati qad aflaha idfa billati hiya ahsanu sayi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الشيطان في لغة العرب شيطان لغة اللغة العربية mushtaqqun min shatana shine Izaba Uda. kenan ana ce ma Shaidan ne da Shaidan saboda yayi nisa daga rahmar Allah fa huwa ba'idun bi tab'ihi an ittiba'il bashar shi yasa zaka ga ɗabi'ar Shaidan ta yi nisa daga ɗabi'ar dan adam ka gani ba mun karanta a cikin zuhud ba inda yake cewa li kulli tafarruqud dunya ijtima'un walau kanat mufaraqatul masa'i an gani sai yake firaqun fasilun wa nawashitun wa hayhatan liqabar alqirai kaga firaqun fasilun sannan wa nawashitun nisan ya tsananta haka ana ce ma shaiɗan da shaiɗan ne libu'dihi an rahmatullahi saboda ya riga ya nisa daga rahamar Allah sannan ɗabi'arsa ta riga ta yi nisa daga ɗabi'ar ɗan adam wa ba'idatun bi fiskihi sannan ta yi nisa saboda fasikancinsa an kulle khairin daga fitarsa asalin kalmar alfusuku shine alkhuruju ba Allah yake fa fasaka an amr rabbih ba shine fa karaja to ba'idun ya santa bi fisqihi daga fitansa an kulle khairin daga kowane irin alheri qila wasu malamai suka ce shedan mushtaqun ne min shada ya shidu mai ma'anan shada ya shidu shine ihtara da bi annahu makhluqun min an-nar da haka yanzu kaga ma'ana guda uku kenan ko ana ce ma shaitan akwai shatana ya shuɗuno shi ne shuɗunan shatana ya shuɗuno shuɗunan shi ne izaba'u da min rahmatullahi sannan izaba'u da halƙuhu ko izaba'u da tiba'uhu an tiba'il bashar sannan hakan ce shata ya shiɗo ko shi ne idan taraka kenan ana ce ma shaitan shaitan ne saboda ƙonanne ne da wuta Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ƙala ya ce wani hada yi sammuna kullum mata marrada sau da ka laraba suke kiran duk abin da ya zama kangarare min jini na aljanu wa sun ko shaidan wa haiwanin ko dabba su ce masa ne shaidanan Allah ta'ala Allah ya ce wa ka zalika ja'alna da kulli biyu na aduwan nan muka sanya ga kowane annabi muka sanya masa addu'a maƙiyi maƙiyin akwai shayatsin da insi shidanan aljanu wal da mutane yuhi ba'dhum ila ba'din wato sashi yakan yi wahayi zuwa ga shafe na zukurfal qawli wato ƙawawan zance bururan ka kasan ayin wata ba umata tilishiya tsina ala mulki tana daga cikin ayoyin da suke da wahala wajen fassara to lokacin da na zauna ne nazari na kalli ayar saboda akwai kamar yadda ɗan mun je zaka gani asaru da ake kawo a jingina su ga ayar to shi yasa sai zama ayar tana da wahalan fassara to amma maganan cewa wattaba umata tul shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin min yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala malakaini bi babila haruta wa maruta wa ma yu'allimani to wannan tasmiya ɗan idan ba ka fassara shi zuwa ga shayatinil insu wal jinni ba to dole sai an samu matsala da haka akwai shaidanun aljanu akwai shaidanun mutane wanda su suke haɗuwa su kulla alaƙa ta sihiri aljanu su ba da tasu gudunmu bukaye su ba da tasu gudunmu da haka duka sun zama shaidatsin to wafi sahihi muslim an abi zarrin aidan ƙala yake cewa annabi ya ce ya kuta usalata abubuwan da suke yanke sallah akwai mar'atu wal himaru wal kalbu al aswadu da zaran kana sallah mace ta gitta ta gaban ka ba su tara to an samu matsala ta lalace sannan akwai al himaru jaki sannan akwai al kalbu al aswad bakin kare ko kulti ya rasulullahi ma balu al kalbu al aswad sabai suka ce to shi ko bakin kare me ya same shi min al'amar min al'asfar mai banbanta shi da ja da fatsafatsi faƙalar sai annabi ya ce alkalbul aswadu shaitanan Baƙin kare shaitan ne warradin fa'ilin bi ma'ana maf'ul ai annahu marjumun an kore shi matsurudun an jefar da shi an kore shi an alkhair daga alheri kullihi ga baki ɗaya. kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wala qad zayyana as-sama'a ad mun kawata saman duniya bi masabiha da fitulu waje alna ha maka sanya ita taurarar juman abin jifa da shayatin gawa ga shaidanu eh to jama'a sai mun haɗu a darasi na uku wannan shine darasi na biyu wa bi hadal kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh